26 ga watan april shekara ta 2010 a ci gaba da karatun littafin al'irshadu ila sahihil itiqad warraddu ala ahli shirki wal ilhad na fadilati sheikh a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi malai yana kan yi mana bayanai ne dangane da وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى واجب girmama da martaba da ganin ƙima da daraja na sunayen Allah madaukakin sarki a inda malam ya kawo mana ayin na cikin suwar la'arab da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa yana da sunaye mafiya kyawu saboda haka ko roƙe shi da waɗannan sunaye Allah ya umarci masu imani da cewa shi watsi da waɗanda ke wuce gona da iri dangane da sunayen Allah maɗaukin sarki domin zai masu sakamako daidai da ɗanyen aikinsu. To bayan da Mala ya kawo mana ayoyi da hadisai waɗanda suke umarni dangane da kiyaye sunaye da siffofi na Allah kuma suke hani dangane da wuce gona da iri dangane da waɗannan sunaye. da sai malam ya biyo baya yake bayyana mana wasu daga cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye waɗanda suke da alaka da Allah subhanahu ta'ala ɓangaren suna ko kuma siffa na shi na daga ciki malam ya ce wa min ihtirami asma'illah yana daga girmama sunan Allah madaukin sarki Allah ya kula al-insani li mamlukihi kar a samu mai gida ya ce ma shi bawon da ya mallaka ya ce mashi abdi wa amati wannan yana daga cikin ladabin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zamu ji a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi ya hana amfani da wannan lafazi na ce ma wana bawa bawa na ko na ce ma wance baiwa ka ce baiwa ta ina fatan mun gano wannan da kyau mala yace ma fi zalika min ihamil musharakati fi rububiyya saboda abin da ke cikin wannan da ke nuni akan akwai wani dan rikitarwa kaman kana kokarin musharakantan Allah kana son kai ka fada da ka fada da Allah maraukin sarki wajen mallaka da kulawa da abin mallaka dangane da abin da ke da alaƙa da rububiya ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa fi haini, hadithi ya zo cikin bukhari da muslim an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala zan Allah yace la ƙul ahadukum iski rabbak kada ɗaya daga cikin ku in ya zo yana bayani dangane da mai gida da bawan shi ce kai shayar da mai gidan shayar da ubangijinka ko im rabbaka shi da ubangijinka dai rabbaka zuba ma ubangijinka ruwan alula yayi wala yaqul ahadukum rabbi shi kuma bawan kada ya ce ubangiji na yayi amfani da kalmar rabb mun gane wannan da kyau ko kuma ya idafar rabbin gare shi kamar yadda aka ne mai gidan kar amfani da kalmar abdu kuma ya wannan rabbu gare shi malam ya ce wal yaqul sai dai kaɗai annabi ya ce mutum ya ce sayidi ka kalli mai gidanka ka ce mai gidana wa maulaya daidai kalmomi ne wanda suke bayuwa zuwa ga mai gida wanda ya mallake ka ko kuma shi ke jagorantar al'amuranka sannan wala ya kul ahadukum abdi wa amaki, annabi ce kada ɗayanku ya yi amfani da kalman bawa na ko baiwata wal ya ƙul shaidu ya ce fataya ya ce barana wa fataki ko kuma kuyangata wa gulami ko ya magana ya ce yawuna. na ina fatan mun gane wannan da kyau wannan hadisi malam ya ce muttafaqun alai al-imam al-bukhari ya ce da shi a cikin kitabul itqi a babi na 17 a lamba hadisi na 2552 a juz'i na biyar shafi na 219 sannan al-imam muslim ya fitar da shi a kitabul alfaz Abadi na uku lamba hadisi na dubu biyar da ɗari takwas da talatin da takwas a jiz'i na takwas mujalladi na takwas jiz'i na tara wannan lafazin da muka karanta lafazi ne na al'imamu muslim ma'ana ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an haziyar alfad hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hani dangane da waɗannan lafuzza na rabbaka abdi da kuma amati li'annaha tuhimu atuhimu tashrika ma Allah saboda suna sanya wani ɗan abu wanda yake imautarwa dangane da kamar mutum yana da tarayya da Allah maɗaukin sarki wajen mallaka sannan wasaddan lizzari'a kuma wannan kai tsaye toshe kafa ce ta ɓanna hasman limaddatin shirki saboda a daƙile duk wata dama da shirka za ta samu wajen kunno kai cikin al'umma Malam ya ce wa arshadal malika an ya kula to mutumin da ya mallaki wani a matsayin na ƙasa da shi da zai kula mai al'amari a matsayin bawa to sai annabi ya nuna mai abin da zai faɗi shine ce fataya wa fatati kace barata ko kuyangata wal abd an yaqula shi kuma bawa ya ce sayyidi wa maulaya to a cikin fatul bari da kuma al minhaj bi sharh muslim bin al hajjaj ibn hajar bayan da ya dogon bayani dangane da waɗannan kalmomi sannan kuma ya kawo fahimtocin malamai waɗanda suka yi bayanai dangane da hukuncin amfani da waɗancan lafuzza sai ce fa'amma ma la abu da alaihi min sa'irar hayawana amma duk abin da Allah madaukin sarki bai ɗaura mai shari'a da yake bautar Allah kai tsaye na zahiri da ɗan adam zai iya gani ba wal jama'adat da abubuwan da suke daskararru ne fala yukrahu itlaqa zalika alaihi inda al-idafa mala yace babu laifi ka danganta wannan abu zuwa gare ka muddin da ka hada shi da idafa na jingina al'amari ka qaulihi kamar misali mutum yace rabbud dari mun gano wannan kaga addawo gida wannan ba dan adam ne ko aljani wanda Allah madaukin sarki a zahiri ya kallafa mai wata ibada ta gabbai da a iya ganye ba gida daskararren abu ina fatan mun gano wannan da kyau za ka iya cewa wane ne rabbul dar ko rabbul bait ko rabbul Hadika, kun gano wannan da kyau ku shi da waɗannan abun daskararru ne haka ma la ce wa rabbul sau idan an ce wane ne ya mallaki wannan da ya aiga mai shi ne rabbul sau ne mala ya ce wa kala ibn battal ibn battal ya ce la yajuzu an yuqala li ahadin ghayra Allah halarta halatta a kalli wani wanda ba Allah ba a ce mashi rabbu ko wane ne kama la juzu an kala lahu ilah kamar yadda bai halatta a kira wani wanda ba Allah ba ilahu kuma gano wannan da kyau ku da kalmar ilahu da kalmar rabbu bai halatta a kalli wani wanda ba Allah ba a yi amfani da su a kan shi malam ibn hajar ya ce wallazi yahtassu billahi ta'ala itlaqar rabbi bila Ya ce, sunan da yake banta ga Allah madaukakin sarki shine yin amfani da kalmar rabbu ba tare da ibafa ba amma amma a danganta ta da wani abu fa yajuzu itlaquhu ibn hajar ya ce ya halatta a amfani da wannan kalma kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda wannan ya tabbata a faɗin Allah maɗaukin sarki hikayatan an yusufa alaihi salam a lokacin da yake ba da labarin annabi yusuf inda annabi yusuf ya ce uzkurni inda rabbik uzkurni inda rabbika sanda waɗannan abokan zaman shi na gidan yari mun gano wannan da kyau ko suka zo suka shiga gidan yari tare da shi wannan ya ce inni ara kaza wannan ya ce inni ara kaza duk da gama sai ke cewa amma ahadukum fa yasqi rabbahu khamra ɗaya daga cikin ku zai shayar da sai ce ne kaga ya itlaqar rabbu ga wani to amma yayi izafanta ga wannan adat na damir ina fatan mun gane wannan da kyau da shi wancan din to anan ma sai ya ce ma ɗaya daga cikin su wanda ya zaci shine najim huma wanda zai tsira daga cikin sai ya ce uzkurni inda rabbika in ka je ka ambace ni wajen rabbika wajen mai gidanka mun gane wannan da kyau ko da cewa ya uzkurni inda inda raf ta wannan bai halatta ba kaga bai idafan shi da wani adat na tashbihi a zamiri ko kuma kai tsaye da sunan wani abu ba ina fatan mun gane ina son ku fahimci magana <clears throat> ibn hajari yana son ya ce amfani da kalmar tsura ba tare da jingina ta da wani abu ba shine bai halatta ba haka sanda aka zo annabi yusuf yana gidan yari aka gano gaskiyan al'amari sarki ya aika ya ce a je a kira shi ɗan saƙon da ya zo sai ce irje ila rabbika ka koma wajen rabbika ka tambaye shi a tambayi matan nan da suka yi man Kulu suka yi man makirci har na zo nan da ni da su wake da gaskiya kaga sai ya amfani da kalmar rabbu amma kuma tare da irafa ina fata mun gane wannan da kyau mala ce wa ƙaulihi alaihi salatu wassalam haka ma da maganan annabi fi ashratis sa'a a lokacin da yazo yana bayani dangane da alamun tashin kiyama yace antalidal amata rabbaha ko antalidal amata rabbataha kuma gano wannan sai ya amfani da kalmar rabbu amma kuma da idafa shi ma jama'a mun gano wannan idafa shine ka jingina rabbun ga wani ina fata mun fahimci wannan da kyau fadalla ala annan na haifi zalika to sai zama in ka kalli waɗannan nasoshi gaba ɗaya to yana nuni ne akan ɓangaren da aka hana cikin wannan mahamulun alal itlaq shine duk wanda aka zo kai tsaye kai itlaqin kalma Ban fahimci wannan da kyau ko ba tare da izafa ba ita aka hana mala yace wa yuhtamalu an yakuna an-nahyu lit zai kuma iya yiwuwa hanin da aka yi hani ne na karhanci da dai za ka kauce ma wannan lafazi da wannan kalma ba ka ambace shi ba da shi ya fi ko kun gane wannan da kyau ko amma muddin ka yi amfani da shi ba a cewa ka yi laifi amma lalle ka yi khilafin aula shine suke ce ma nahyu tanzihi mala yace cewa ma warada min zalika fali jawaz kenan sai ya zama asali hanawa aka yi to amma wannan nassi da ya zo yake bayani dangane da abin da ya faru da annabi yusuf da kuma shi kanshi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gashi ya yi amfani da kalman, sai ya zama asali hani amma kuma wannan yana nuna ya halatta ka iya amfani da shi amma da so samu ne ka nisanci amfani da wannan kalma shi ya fi jama kun fahimci yadda ake haɗa abubuwan ko to sai malam sai ya ci gaba da cewa wakila wasu malamai suka ce huwa mahsusun bi ghairin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hanin da aka ce kara ya amfani da kalmar rabbu ga wani to wannan ya keɓanci wani ne wanda ba annabi ba amma in annabi ne to zai yi amfani da shi kamar yadda annabi yusuf ya amfani da kalmar kamar yadda shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi amfani da kalmar sannan ma da yace wala yuradda ma fil qur'an a fahimci ayan da cewa su an dauke masa sa iya faɗi shi yafi dacewa saboda kar a yi raka kokarin tun kuɗi da kuma gaza fahimtar abin da ya zo cikin alkur'ani mala yace awil murada awil muradan nahi an al-iksari min zalika ko kuma a ce abinda ake nufi ba a san a yawaita faɗin rabbu ga wani wanda ba Allah ba ko an faɗi wani ba a abdu ga bawan wani wanda ba Allah ba ba a san a yawaita wattikhazis imali hazil alfazi ada ya kai ga har an ɗauki waɗannan lafuzza an mai da su lafuzza na al'ada a rika faɗin su haka kawai babu su yake malai ce wa laisal muradin nahai an zikir habil jumla sai ya zama kenan ba wai an hana amfani da kalmar ne gaba ɗaya ba kuma gano wannan da kyau ko za a iya amfani da kalmar jefi-jefi amma ya zama al'ada wajen faɗinta a kullum to bai halatta ba ina fatan mun gano wannan da kyau malam bi yana waɗannan maganganu ne ba don komai ba sai kallon annabi yusuf ya yi amfani da waɗannan kalmomi sannan shi kan shi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi amfani da su da dai a ce annabi bai amfani da su ba to sai a kalli wancan aiki na annabi yusuf a ce shar'uman man wata shari'a ce wacce ta zo na wasu al'ummomi da suka zo kafin mu ita ko shari'an al'ummomin da ta zo kafin mu ba ta yadda za a yi ta zama shari'ar mu fa inda annabi ya ce shari'ar mu ce ita ko kun gano wannan da kyau ko to sai aka samu annabi shi ma yi amfani da ita ashe yanzu da mu da su duk ɗaya ne to shine ma yake ƙoƙarin nuna maka zai iya yiwuwa an hana din ne amma kuma hanin ba an tsananta ba ko kuma annabawan su an yadda su faɗi waɗanda ba annabawan ba ba a yadda su faɗi ba ko kuma ce ba a son yawaitawa ne har a mai da kalman ta zama kalma ta al'ada ina fatan mun gane wannan da kyau shi al'imamin nawawai a cikin alminhaj har ma cewa ya yi kaɗai waɗannan bayanan abin da ake son mutum ya fahimta kai tsaye shi ne ita wannan kalma na cewa an hana a ce abdu ko rabbu ga wani wanda ba Allah ba ko ga to zai iya yiwuwa ne misali da farkon musulunci ne aka hana amma da ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama aka ji ya ci gaba da faɗi ko kuma ya kasance wancan faɗin da manzon Allah yi da farko daga baya ne ya komo kuma sai ya ce an hana da ya yana faɗi kamar yadda kowa yake faɗi daga baya kuma sai wannan hadisin sai ya zo ya hana jama'a mun gane wannan da kyau ko abin da ya fi dacewa dai a kauce ma duk wannan saɓani na fahimta da ko kaza ko kaza in so samu ne ɗan uwa ka kauce ma waɗannan kalmomi yi amfani da wani kalman da babu rikici ko saɓani a ciki ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace bala yace wa min ihtirami asma'illahi subhana yana daga cikin girmama sunan Allah madaukin sarki Allah yu Allah yuradda man sa'ala billah duk mutumin da ya zo ya tambaya ya roƙo ya yi bara da sunan Allah to karka kore shi in ya ce don Allah wane yi man kaza ko don Allah wane ba ni kaza ko don Allah wane karka yi man kaza ko don Allah na ina gama ka da Allah ka yi man haƙuran laifin da ne maka to abin nan da ya nema ya sa sunan Allah a ciki karka ƙi mashi ko mun gano wannan da kyau ko domin kana ƙin yi bayan kuma ya sa sunan Allah to ka wulakanta sunan Allah kai kuma jama mun fahimci wannan ko bulala ka ɗaga za ka tsala ma ɗanka ko ɗalibin ka sai ce don Allah ya haƙuri to fa magana ya ƙare jama mun fahimci wannan da kyau ko shi ya yi laifi kana tsala mashi kai kuma ka raina sunan Allah baka girmama sunan Allah Allah ya sa mu dace mala ya ce an ibn umara radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan umar allah madaukin sarki ya kara musu yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama zan allah ya ce manista aza duk wanda ya nemi tsari da allah fa'izuhu to ku tsare shi ku kare shi ku yi mai lamin, ku ɗaga mai ƙafa. wa man sa'ala duk wanda ya roƙa saboda Allah ko da sunan Allah ba a ƙohu kuɗi ba ku bashi ko mun gane wannan da kyau ko duk wanda ya sake da sunan Allah a bashi mafaka yasa in kana son lalle sai ka buga to in ga sai ka ce kul kar in ji kayi magana ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma lallai in ya ce don Allah ya haƙuri to sai ya ci alfarman sunan Allah kuwa ina fatan mun gane wannan da kyau sai ka ce to cin da ka kira sunan Allah to ka kara ba dan sunan Allah ya kira ba sai na zame ka sai ka zauna sai ka yi mai wa'azi ka bayyana mashi wane ne Allah sannan ka ga bayyana mai irin girman abin da ya faɗi dan shi ma ya taka tsantsan ya kiyaye amma lalle duk mutumin da ya nemi fakewa da sunan Allah jama'a ku bashi mafaka ya yace wani annal wani annam anna man aman sa'ala billah malai ce domin hana mutumin da ya roƙa da sunan Allah ya dullo ala adami ijlalin wannan yana nuni ne akan cewa ba san girman Allah ba kuma gane wannan da kyau ba san darajar Allah ba ina iya tuna lokacin da muka haɗu da kunnin jaki sai da na roƙe shi na ce kaiwa Allah kakka zalunce ni akan abin da ake zargi na ƙarya ka kalli girman Allah ya ce duk duniya ba wanda ya isa sai ya yi abin da sai in ji kunnin jaki Allah shi kiyaye mala ya ce wa fi isa'ihi dalilun ala ta'zimin lahi in kuma ka bada sakamakon roƙonka da aka yi da sunan Allah to wannan yana nuni akan cewa ka girmama Allah madaukin sarki wa taqarrubu ilayhi subhana kuma ka nemi kusantuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki jama duk lokacin da mutum yake mantawa da abubuwan da ya sani na ilimi ko kuma yake kaucewa yana sane ba mantuwa ba ne, to yana bayyana cewa yana jefa kan shi a gaban halaka duk waɗannan abubuwan ya kamata mu rika istihdarun su sai da ɗan abin da ba a rasa ba na kasancewar mu ƴan adam jama mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya samu dace Sani ya zama wajibi kada ‘ya'ya ce yawwa to mun samu abin kare kan bari mu dinga laifi sai mu ce don Allah babu ko don Allah mama a yi haƙuri wannan ya zama muku makariya to sai Allah maɗaukin sarki ya sa ku kuna amfani da kalmar su kuma sai Allah ya sa su manta da wannan kata haka su ne ku ko kuma don Allah an gama ku da sunan Allah ku daina laifi kuma kuna yin laifin kun ne kun taba sunan Allah ba ku girmama shi haka ɗalibai yanzu dalibi ya fi kowa wannan shigantaka sai zai ce san ya ce Allah za a yi alici sai ce don Allah ba jawabu ko ku a ɗakin jarabawa ne kana fatan ansa Allah ya kiyaye sai vigilator sai zo kama ka sai ka ce don Allah ya hakuri ina fatan mun gano wannan da kyau sai ya kwace takardar dole ya kyale ka nan malam yake ba mu labari akwai shinketi wannan mai abuwa albaya an sa shi yana invigilating yara a jami'a suna zana jarabawa sai wani yaro sai ya ce algafa ta malam ya ce na. ya ce ban gano wajen nan ba sai mai bayani ya ce to don allah malam mai menene ansa sai ya gaya mashi sai wance shi algafa ta malam an san lamba ta kaza nini, sai ya gaya mashi nan da nan kankai haka kowa ya fi son shanketi ya zo yi invigilatin nasu so duk abin da ka tambaye shi zai gaya maka shine sai a kira shi said meeting aka ce kai ya ke gaya ma yara ya sha annabi wanda ya san ilimi an tambaye shi ya koyi za a mai linzami da shi zuwa gidan wuta lallai sun tambaye ni zan gaya musu ina fatan mun gane wannan da kyau annabi ya ce in ka san ilimi aka tambaye ka ka koyi za a sanya maka linzami sai gidan wuta to abin da suka tambaye ni kuma na sani kuma ilimi ne aka ce to ka bari ka'idan jami'a ke ne ce shi ba zai bar ka'idan jami'a ba ya bi ka'idan jami'a ya bar ka'idan annabi ba sai dai ka'idan jami'a ta daina tura shi invigilating masu exam in ko ba haka ba ya je to ko za a ga abin da zai yi? ina fatan mun gane wannan da kyau ka sa akwai malamai masu aiki da nasu yadda ya kamata amma wani kana ce mai allah ya ce wa allah na romu da allah akwai da yawa masu irin wannan kasassabar har mawaƙi ya kai ga yana jinjina ma wani yake cewa wai idan ya ɗaga gora zai buga a ce don Allah bari ya ji kamar zagin shi kai yawa mun gano wannan a mawaƙi zai iya faɗa abin da ya ga dama a cikin waƙa don baka san su ba ne amma in ya zama da gaske ne kai za a ce maka Allah ka kiji to matsala ya faru yasa jama'a daina wasa da sunan Allah kar ku sa Allah ya zama karan bara la taj'alu Allah urdatan li aymanikum kar ku mai da Allah ya zama karan bara wajen rantsar son ku da wasu abubuwa mutum sai sa sunan Allah sai je na cuta wannan rashin girmama sunan Allah ne kuma in Allah madaukin sarki ya rike ka ba za ka ji da daɗi ba jama'a mun gane wannan da kyau ku sai hada kiyaye gaba daya Allah ya sa mu dace wancan hadisi da muka karanta mala yace akhrajahu min hadis ibn umar an fitar da shi ne a cikin hadisin abdullahi Ɗan umar al-imam ahmad ya fitar da shi a lamba na 5365 juz'i na biyu shafi na 383 wa abu dawud abu dawud ma ya fitar da shi a kitabu zuhuri a babi na 37 lamba na 1672 a juz'i na biyu shafi na 212 al'imamun da sa'ima ya fitar da wannan hadisi a kitabun zakati a babi na 72 lamba na 2566 a jizi na uku shafi na 87 allah maɗaukin sarki ya samu dace bala ya ce wa ministewa mai asma'illahi ta'ala yana daga cikin girmama sunan allah da martaba shi allah yus'alu bi waje illahi ta'ala illal janna karka roƙa ka ce yi man kaza bi wajihin lahi kun gano wannan ka ce dan fuskan Allah yi man kaza ka kai wannan aljanna kada yake roƙo bi wajihin lahi mun gano wannan da ke ku as'aluka bi wajihin la a illa aljanna inda zaka amfani da wannan kalmar fuskan Allah waje lahi to kakka roƙi komi da shi illa aljanna ijlalan lahu saboda girmama da martaba Allah wa ikraman lahu da kuma karrama sunan Allah wata aziman da girmama shi an jabir radiyallahu anhu qala daga jabir ɗan abdullahi Allah madaukin sarki ya kara musu yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Wanzan Allah ya ce la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna ba a roƙon komi bi wajhi llahi sai aljanna ko mun gane wannan da kyau ko dan duk wannan faɗi tashin da muke a duniya me muke roƙo aljanna muke nema ba neman wani abu wanda ba aljanna ba Allah ya sa mu dace rawahu abu dawud abu dawud ne fitar da wannan hadisi imam abu dawud ya bu zakati a babi na 37 lamba hadisi na 1671 a juz'i na bi shafi na 211 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ba ne ce fala yus'alu bi lahi ta'ala ma huwa haqirun duk abin da bai kai ya komo ba tattaka daga cikin take cikin duniya ba a roƙo bi wajihin lahi ga wannan abin min hawa'ijid duniya da ko menene na bukatun duniya ko mun gane wannan da kyau ko shugabancin ƙasa ne tattaka ne daga cikin takatakin duniya ba a roƙon shi bi wajihin lahi ina fata mun gane wannan da kyau mala ce wa inna ma yus'alu bihi ma huwa ghayatul matalibi sai dai ana roƙon Allah ne bi wajehi ga abin da ya zama shine kulu-kulu da ƙurewan abin nema menene ƙurewan abin da ɗan adam yake nema ba aljanna ba ko mun gano wannan da kyau ko ita ce gayar mu abin da muke nema wani ji tsararre ne da ya ce su sun wuce aljanna tun jiya jama'a duk wanda ya wuce aljanna ina zai je lahira dai gida biyu ne ba gida uku gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko dai wasu suna aljanna ne ko wasu suna wata to su tun jiya da daddare motar ke kazababi ta wuce aljanna kenan suna can wuta ko mun gane wannan su sun wuce aljanna su ba za su je aljanna ba sai dan annabi na wajen kenan su mukamin su ya wuce mukamin annabi shi yasa annabi shi sai ya tsaya a aljanna su kuma sai suka wuce aljanna ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye mana imanin to shine sai mala yake cewa wa amma ma huwa wasilatun ila aljanna amma duk abin da zai zama taimakawa ne dangane da dacewa da samun aljanna mimma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin ga duk abin da yake kusantarwa zuwa ga aljanna na aiki ko kuma magana to wannan ya halatta amma duk abin da bai da alaka da wannan to ba za a roƙe shi bi wajihin lahi ba Allah ya sa mu dace mala ya wa man ko wa min ihtirami yana daga cikin girmama sunan Allah Allah yuksara halifa biha kar ka yawaita rantsuwa da sunan Allah ka ce wallahi mini bi kadan tallahi mini kadan billahi allazi la ilaha illa hu mini bi kadan tsarin da Allah mun da bai ta kara kara da mutum ya ta wallahewa to kar ka yawaita wannan ko mun gaskiyan ka kuma qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa fazu aymanakum jama'a ku yi taka tsantsan dangane da rantsaran da kuke ku kiyaye su قال ابن abbas ابن عباس يشي yuridu la تخلف abin da ake nufi shine kar ku rantsi da Allah sai abin da kuka san tabbas aka yake kuma inda bukatar rantsuwa li'anna kasratul halafi saboda yawaita rantsuwa ta dullu ala istighfaf billah wannan yana nuni dangane da raina Allah da wulakanta shi wa adami ta'zimi lahu da kuma rashin girmama shi wa zalika mimma yunafi kamalat tauhidin waje. kuma yin haka yana daga abin da ke kore cikan tauhidi na wajibi ko kun gano wannan da kyau ko muddin kana son tauhidin ka ya zama cikakke to ya zama kana girmama sunaye na Allah subhanahu wata'ala Allah ya shigar da mala yace wa an salman radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salasun la yukallimuhum Allah mutum uku Allah sam sam ba zai masu magana ba wala yuzakihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alimun lalle suna da azaba mai radadi mun gane wannan da kyau ko sai ce ko shaymitun zani rududdigaggen tsoho mazinaci wanda tun da ya taso haka ya tafi ya zarci wa 'A'ilun mustakbir da talaka mai ɗan karen girman kan tsiya wa rajulun ja'alallaha bi za'atahu da mutumin da ya mai da Allah madaukin sarki shine hajar sai da kayan shi la yashtari illa bi yaminihi baya siyowa sai ta hanyar rantsuwa wala yabiu illa bi yaminihi in yanzu sai da ma dinga rantsaran kenan wallahi tallahi ni ma haka na samu shi na maka rantsuwar Allah ban ci komai ba ina fatan mun gano wannan da kyau ko kuma yaje siya to wannan dai abin da za mu siya ne da mutane suna yawaita siya wallahi ko na siya ma dai haka dai zan je aji shi mun gano idan ga nuna maka to dai kawai me ma amfanin da zai mai iya tarar tsaran sai ya siyo haka ya sai da a haka to duk wanda yake da wannan ɗabi'a a ranar kiyama Allah madaukakin sarki ba zai yi magana da shi ba Allah ba zai tsarkake shi ba kai hatsali ma Allah zai kunna shi cikin wuta ne Allah ya sauwaka Mali yace rawahu tabarani bi sanadin sahihin al-imam at-tabarani tadda shi fil kabir a cikin mu'jam at-tabarani al-kabir a lamban hadisi na 6111 Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wa ma'ana ja'ala Allah bi za'atahu da ya ce ya sanya Allah maɗaukin sarki ya zama hajin shi ai ja'alal halifa billahi ba'a sai sanya rantsuwa da Allah maɗaukin sarki ita ce a matsayin abin da yake sai da hajin shi da ita fa fihi shiddatul wa'idi to kun ga a cikin nan akwai alƙawarin narkon azaba ala kasratul halifi akan yawaita rantsuwa li anna zalika yadullu ala bi haqqi Allah ta'ala domin wannan yana nuni akan wulakantawa da tozartar da haƙƙin Allah wa adami wa adami ihtirami asma'ihi da kuma rashin girmama sunayen Allah madaukakin sarki jama'a mun gano wannan da kyau ko yasa kun ga wannan wasu abubuwa ne wanda ake nuna mana mai kokari da kiyaye amma da an tashi karanta da tauhidi a ƙasar nan duk waɗannan abubuwan ba za a gaya maka su ba za a maka shiru ne kawai zuwa ita maka wasu tatsuniyoyi Allah ya sauwaka wa min ijlalillahi wa ta'zimihi mala yace yana daga cikin girmama Allah da martaba shi annahu la yustashfa'u bihi ala khalqihi ba a neman ceto da bayin Allah a wajen Allah a ce Allah yi man kaza dan wani ba ma Allah haka malai ce da mafi zalika min tanakkusihi subhanahu saboda a cikin amfani da Allah yi man kaza don wane to akwai rage martaban Allah li'anna shafi'a ya kuna akalla darajar min ko ya inda. saboda wanda za a yi abin don darajar shi kenan ya fi wanda zai yi ne daraja mun gano wannan kakan je da takarda ofishi kana neman a taimake ka idan an ga kati da sa hannun wani oga nan da nan sai a maka ko don wannan yana da daraja wajen wancan da ya fi shi ina fata mun gano wannan da kyau ba a ce ma Allah yi man dan darajar wani wani dan dan kokowa ne qala al-imam ash-shafi'i rahimahullah al shafii Allah madaukin sarki ji kan shi yace inna ma yashfa wa inda Allah man huwa a'la minhu ta'ala Allah an mun gano wannan da kyau shi ana neman ceto ne a wajen shi abin da ya zama mafi girma a wajen shine ka roƙa da zatin Allah Allah yi man kaza saboda matsayinka saboda sunayenka da kaza naka sai Allah ya maka amma baka roƙon Allah madaukin sarki ka ce ya Allah yi man kaza dan shehu waye shehu yawa mun gano wannan da kyau ko Allah ya shirya da mu wa an jubair ibn mut'im qala daga jubair dan mut'im yace أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله شيني ذو جمع زن الله شيا من زن الله جهدت الأنفس أو وهلا وضاعت الإيال يالي سنش غاؤكو ونحكت الأموال دوكيو يوم سنقيش وهلكت الأنعام دبو بم سمرمتو Fastas illaha lana ka roƙa mana Allah madaukakin sarki ya shayar da mu ruwa fa inna nastashfi'u bika ala Allah muna kamun kafa da kai Allah ya saukar mana da ruwa mun gano wannan da kyau ko wa nastashfi'u billahi alayka muna ma Allah madaukakin sarki magiya akan ya shayar da mu ruwa dan kai faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sha ne da ce wai hak amma kai dai kai canka a tadari ma ta ƙul ka san abin da take faɗi wa sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sha ne da tasbihi hatta arafa zalika fi wujuhi ashabi har sai da gane bacin rai a fusakun sahabban shi ta tasbihi na tsarkake Allah yana roƙon Allah ya gafarta kar Allah ya ɗauki mataki sun maƙala sannan na ya ƙara cewa wai hak ma kai ne kai canka innahu la yastashfi'u lahi ala ahadin min qalbihi ai ba ma Allah haka in ka roƙi Allah kana roƙon shi ne kai tsaye ba wai kana cewa ya yi abu kaza ta hanyar wani ba sha'anullahi abu min zalika al'amarin Allah ya fi ƙarfin haka wai haka kai dai kai canka a tadari mallahu kai ko ka san waye Allah jama'a mun gano wannan ka san waye Allah wannan hadisi malici abu da ya fitar da shi a kitabu sunna a babi na 19 lamba na 4726 a juz'i na biyar shafi na 63 fa sha'anul lahi azim sha'anin Allah kenan abu ne babba wa huwa ala wa huwa alladhi yashfa'u indahu bi idnihi subhanahu shi ana neman ceto ne da Allah ko a nema da izinin shi amma ba a cewa Allah ya yi abu kaza saboda wani ina fata mun gano wannan da kyau yanzu ga ruwa ya karara daga sahabi daga annabi a cikin abu dauda in ka je ka ɗauko wannan magana ka gaya ma 'yan bida sai ce yanzu ba za a ce dan Allah dan annabi ba sai a ce annabin ne ya hana to mu za mu ce wacce ku ita cewa sai sai ne me na rigima mu dai mun ce ba za mu ce ba saboda ga dalili duk hayaniyan da faɗi hayaniya ne na banza ina fata mun gano wannan da kyau yanzu kaman jiya ne naji an ma wani babban shehin tambaya an zo an gama kiran sallah an ce la ilaha illallah shin la ilaha illallah za ka faɗi kamar yadda lalin ya faɗa ko ko za ka ce muhammadun rasulullahi ne jama'a an sami kawai mai sauƙi eh annabi ne ya ce idan aka zo ana kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu al-mu'azzin ku faɗi kalma daidai wa daida na abin da ladan yake faɗi iyakan abin da annabi ya faɗi kenan kai sai ka faɗi sabanin abin da ya faɗa mun gane wannan da kyau ko kawai da ya sai ka faɗa to dama su ne masu kaza to shi kenan ya roƙi kai ya mutu da kalmar shahada in ya zo mutuwa shi ya Allah kai ya sa ya mutu da Muhammadu Rasulullahi wani babun da aka tambaye ka ba kenan kawai sai ce yanzu Muhammadu Rasulullahi ne bid'a haka irin abubuwan da suke ba dalili ba hujja sai dai ɓaɓa su kawai da shiri. sai mata da yara da suka je islamiyya sai su gane abin da yake ba daidai kake yi ba jama'a mun gano wannan annabi ya karantar da addan kwanciya bacci ne yace wa nabiyika allazi arsalta da sahabin ya maimaita dan annabi ji ko ya kiyaye ya hada shi daidai sai ce wa rasulika allazi arsalta sai ce ba haka nace maka ba wa nabiyika nace maka hadisin na na cikin muslim to abin takeici malam irin wannan da abin da malaman na suke kuma su aka ɗauka manyan malamai masana a ƙasa duk abin da ya taso su za a miƙa ma wuƙa a ce su yanka musulmi su ci kuma kalli irin abin da suke yi yanzu wannan kana faɗi da jahilai da ɗalibai da malamai na bid'a gaba ɗaya duk sai su rikice yanzu ba za a ce ba a ba zagi za ka yi ba an ce abu loda ga shafi sai ka je ka ɗauko abu lodan ka akwai a ciki ko babu mun gane wannan da ke ku in baka da abu da mu muna da har da sharhin ma abu da akwai aunul ma'bud akwai kuma ma'alimu sunan sai ka duk sai an nuna maka a ce maka ga inda yake shikenan simple as abcd amma ga ka ta zage zage kana wasu abubuwa wannan ba zai ba kai ka ko ina ba annabin ne da shi yace karka ce dan shi shikenan magana ya kare ka ce a maka dan Allah idza fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah annabi ne ya faɗi tsaya nan kawai shikenan ka zauna lafiya mata ce wai yanzu ba san darajar annabi ba ai sanin darajar annabi ne ka ba abin da ya ce mun gano wannan idan matanka ka ce yi kaza sai ta ƙi bar kaza ta ƙi bari ta san girman ka da sani ba annabi ya ce kar ai kaza kuka yi ya ce ai kun ki kuma zai ku ce wannan shine tsaban sanin girman annabi yasa alƙadi iyal mai ashafa yake cewa wa alamatu muhabbatihi ittiba'u sunnati alaman da ke nuna cewa kai kana son annabi kai na annabi ne to a gan kana bin sunnar annabi wannan ne zai zaunar da mutane lafiya ba harjaji da hayaniya ba bayan da wannan zai kai ku tashi ku yi karatu kuma karatun ya zama na tsoron Allah jama'a ba nan neman ɗaukaka da matsayi da ƙora ba in kai kafin na tsoron Allah sai Allah ya ɗaga ka jama'a mun gano wannan da kyau ko amma in ba tsoron Allah diyin da kai in ka fi dan ba'ura ran da Allah za ka kare ne kai irin karko irin nashi Allah shi ke yi wannan shine karshen wannan babi babin da ke biye da wannan mala yace manhaj ahlus sunnati wal jamaa fi asma'illahi wa sifatihi wannan babi to gaskiya babi ne wanda zai buƙaci wajibinmu ne mu zo muna bayanai dangane da wasu miyagun aƙidoji na wasu ɓatattu kamar babin da zai biya mai na manhajin jahamiya wa talamizihin fi asma'illahi wa sifati bayan mun gama wannan zamu je irin yanda manhajin jahamiya da su da mu'tazila da shi'a suke dangane da sunaye na Allah madaukin sarki da sufofin shi sannan malam daga ƙarshe zai mana arraddu ala alal munharifina an manhajis salaf waɗanda suka kauce manhajin salaf za a maida masa da martani ƙarara fi asma'illahi wa sifatihi min al mushabbaha mushabbiha wal mu'attila da mushabbaha al mushabbiha da al mu'attila duk za a zo za a yi masa raddi kaca-kaca waɗanda suke cire ma Allah maɗaukin sarki sunaye da sauransu shi yasa jama'a wajibi ne kuna uku ne fahimci ne ake nufi duk abin da aka ce Allah na da shi shi shikenan yanzu misali a wannan gaban dangane da sunayen Allah maɗaukin sarki ba ka sa ma Allah suna cin da ba taɓa ganin shi ba sai abin da ya fadi kuma annabi ya ce bi kulli ismin huwa laka da kowane suna wanda naka ne sammaita bihi nafsak wanda kai ka sa kanka wannan suna aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani daga cikin halittunka sune wa annabawa da manzanni sai ce a wista a farta bihi fi ilmin gaibi inda ko ka rike abinka a cikin ilimin gaibi jama'a mun gano wannan da kyau kaka zo ka ce Allah sunan shi kaza kun mala yace manhaj salafi salih ahli sunna wal jamaa alladhina hum al firqatu najiya fi asma'illahi wa sifatihi anan za a bayani dangane da manhajin salafun salih magabata na kwarai salaf annabi da sahabbai kenan kuma gano wannan da kyau ko su ne ahalus sunna sabon annabi su ne ahalus sunna duk wanda ya biyo bayan su ya bi abin da suke a kan shi sai a ce mashi jama'a kuma ga su annabi su ne Salam kai kuma da ka biyo kake bin take-take da addini irin nasu sai a ce maka salafi mun gano wannan sai a ce maka salafiya ne kai ma'ana kana bin waɗancan 'yan mazan jiya na dawuri addini naka irin na waɗancan kake yi ina fatan mun gano wannan da kyau bala ce alladina hum alfirqatun najiya annabi yace waɗannan su ne runduna masu tsira masu cin nasara a wani hadisi yace la yadurruhum man khazalahum duk wanda ya balle masu ya nuna bai tare da su ya tabar da su ya wulakanta su annabi ce wannan ba zai cutar da su da komi ba saboda su ne alfirqatun najiya rundunan da za ta yi nasara ko mun wuya jama'ar annabi kun gane wannan da kyau ko yace fi asma'illahi wa sifatihi za a bayyana irin manhajinsu su dangane da sunaye da sufofin Allah mala yace na daga ciki ha kama ja'at ana tabbatar da yace ne kaman yadda ta zo fil kitabi was sunna cikin alqur'ani da sunna ma'atiqadi ma dallat alayhi da kudurce abin da wannan abin ya nuna wa annaha ala zahirha kuma yanda ka ji ta kan zahirin ta haka yake Allah ya ce ya ce yawma yukshafu an saqi ranan da za a yaya kauri kawai me ka ji me Allah ya ce kauri go sa to Allah na da kauri ne kuma kauri yake nufi kauri irin nawa sai mu ce bai gaya mana ba dan ba mu taba ganin shi ba kuma shi san da ya saukar da ayan annabi ya fassara ta bai kwatanta da wani ba kuma annabi bai kore ya ce babu ba kawai Allah ya ce zai yaya ƙaurin shi eh kana son ka yi ƙaurin to Allah ya kai mu lahira kowa sai ya gani a lokacin ne Allah ya ce wa da auna ila sujudi za a sa kowa ya sujada a duniya suna falayasta fi ko ba za su ya ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah mun gano wa karkaro da auna ila sujud wahum salimuna iri kidi za zo na hayya ala sala ba za su zo ba hayya ala fala ba za su zo ba ranar kiyama za a nemi su zo to ko za a samu matsala shi yasa jama'a duk wanda yake sakaci da sallah ya hankali nabi ce munafikai da kakare za su kokarin yin sujada bayan sai ya kage kai da kake wasa da sallah kaji jama'a mun gane wannan da kyau ko to idan aka ce Allah na da hannu kawai Allah na da hannu yadullahi fawqa aydihim kai da da wannan tajri bi a'yunina jirgin annabi nuhu ta gudana kan idan Allah na da ido ya idan yake ba mu taba gani ba kuma kawai ya ci da ido kai yadda yana da ido sai ne dan ka ce kai yana da ido sai ne kuma to amma za ka ana ta kokari ai yadullahi ai karfi ne ana ta kokarin a nuna kar a ce Allah na da hannu dan kar a kamanta shi da dan adam sanda kace Allah yana da karfi kuma wata yana za ta ce kai gwamnatin amerika akwai karfi aikin allah ta ɗauka ta ba wani kuma kisa dukkanin wanda yake mushabbihi to mu'attali ne duk mu'attali ko mu shabbihi ne ku bi mu za mu nuna muku wannan karara kisa za mu fara gabato da littattafai muna sharhin wannan dan a fahimci wannan gama ya da muhimmancin gaske jama'a kun gane wannan da kyau ko akan haka ne ibnu taymiya ya rubuta littafin shifa fatwal hamawiyyatul kubra Allah shiryar da mu sannan ku samu littafin nan na qawaid musla musamman da sharhin shi wanda salihin al-usaymin yayi malai ce la yalzamu min isbatiha tashbihu Allah bi khalqihi ai ba wai dan ka tabbatar da abin da Allah ya faɗa ma kanshi ko annabin shi ya faɗa wai a ce wai ka kamanta Allah da halittar shi bane ba wannan abin da ya faɗa ne ka faɗa ta'ala Allahu an zalika Allah ya bi karfin ya kama da halittar shi saboda ya ce laysa ka mislihi shay'un ba abu wanda ya kama da Allah ko mun gano wannan da kyau ba wani abu da ya kama da Allah yanzu Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya ta akan al'arshi shi kawai shi kenan ya daidaita akan al'arshi yana ina yana sama ya daidaita ina akan al'arshi shi kenan amma yanzu malam akwai abin da zai iya daukan Allah na ruwanka shi yace ar-rahmanu alal arshi stawa kuma ina al'arshin ne yake al'arshin nan na ƙasa ne yana ko ina ne yana ina ne yace ar-rahmanu alal arshi stawa kuma da Allah ya tashi Isra'i da Mi'raji da Annabi na ya kai shi ni sai ka san wa gane wannan abubuwa da mutane suke da aka dauki Annabi Isa ina ka kai shi inni mutawaffika sai ce me warafi'uka ilayya zan ɗauka ko kan kaka wajena Allah yana ina lokacin to mutane na kasa gane abin da sai babban malami wai bai sai inda Allah yake ba amma ya rige gidan shi sai inda Allah yake za ga kurma wanda bai taba jin ihin ba balantana ce mu muka gaya mashi in ya tashi zai rantsuwa ina yake nunawa da ya yarda Allah na ina sai ga babban malami da nadi wanda yake cewa wali ne bai sai inda Allah yake ba ga da bai sai ce yana ko ina idan ya gigice sai ce maka bai sama bai kasa bai gabas bai kudu bai arewa bai yamma to babu kenan duk wanda bai nan to ba ne kenan yana waɗannan abubuwan za yi magana a kansu da izinin Allah malai ce da an na sifatin khaliki ku sani siffan mahalici ta husuhu wannan siffa ta keɓance shi ne wata liƙo biyu kuma ta dace da shi ne mala ya ce wa sifatil mahalukina so kuma siffan bayi da Allah ya halitta ta liƙo bihim ta dace da su ne wata khussuhum kuma ta keɓance su ne ina fatan mun gano wannan da kyau siffan Allah ta keɓance shi ne in ka an ce Allah na da kaza to ba wani mai irin wannan abin kawai tarayya ne wajen suna ina fatan mun gano wannan da kyau tarayya ne wajen suna yanzu a ce Allah na da ido kuma a ce ne idan ruwa ko ba shi a idan ruwa da bakinka da bakin titi iri ɗaya ne eh dan Allah iri ɗaya ne yanzu ke ta da hannu da hannunka da hannun agogo ɗaya ne eh mutane suna ba ni mamaki wa kawai da an yi tarayya wajen suna wasu a ce wai ma'anan dole ya zama ne ya zama ɗaya ba zai zama ba yanzu ko a cikin duniyar sarauta za ka je wani ƙauye sai ka ji an ce ga sarki kuma kana zuwa cikin gari sai a ce akwai wa akwai sarki iri ɗaya ne wannan sarkin gari ne wannan kuma sarkin ƙauye ne ina fatan mun gane wannan da kyau to tarayya wajen suna bai lazumta ma'ana ya zama ɗaya ma da ya ce wala ta sha buha babu kamanceceniya Baina su ko sifataini tsakanin siffofin Allah da kuma siffofin ɗan adam kama annahu la a tashabuha baina zatil khaliqi subhanahu wa zatil makhluqina babu kamancece ne tsakanin zatin Allah mahalicci da kuma zatin abokanan halittar shi ina fata mun wanda Allah ya halitta ina fata mun gane wannan da kyau babu kamancece ne Allah ba irin ɗan adam bane in yace yana da kaza sai kaga irin wannan abin ya daidai da ɗan adam an ce sunan ya yi ɗaya, na Allah ba irin nashi bane malai ce wa mazhabu ahalus sunna mazhabin ahlus sunna wal jama'a fi zalika yanbani ala usus salima an gina shi ne ala usafin a bisa wani ginshiki salimatin wanda yake kubutacce wa kawa'ida mustaqima da kuma wasu ka'idoji tsayayyo wa kusasu wa hazihi ba da ce waɗannan ginshiƙai hiya ga su za fara kawo maka a matsayin ka na ahlus suna za a gaya maka ya ake son kai yarda da sunayen Allah madaukakin sarki kare ji a bayan ce ga za zaka girma masu eh za a gaya maka yaya ake yi isa babu wani wanda yake rayuwa zai mutu cikin tsarki cikin aminci ba matsala irin ahalus sunna da shi bai sa kanshi a cikin rikici ba bai ɗauki wani abu na Allah ya ba wani ba na Allah kuma bai kwace yayar ba ina ta mun gano wannan da kyau Allah ya ce kaza shi ma ya ce me ya bayani ya ce annabi bai yi ba shikenan Allah ya sa mu dace malai ce anna asma wasu wa ta tawqifiyya sunayen Allah da siffofin su taukifiya ne Yadda ka ji ta ke baro su kun gano wannan da kyau haka kake baro su bi ma'ana annahum la yusbituna lillahi illa ma asbatahu li nafsihi fi kitabihi ba a tabbatar ma Allah wani suna ka rada mai wani suna ko sifa sai abin da ya tabbatar a cikin sufai a cikin alkur'anin shi او اثبته له رسوله صلى الله عليه واله وسلم في سنته وكما cikin sunna annabi yace wannan na Allah ne min min al asma'i wa daga cikin sunna bale yace wala yuthbitu na shay'an bi muqtada uqulihim wa tafku wa tafkirihim irin yanda kake tunani na kwakwalwa da nazari to ba ka iya sa ma Allah madaukin sarki siffa shi yasa mai ahalari ya ce duk yanda kake da kaifin basira da hangen nesa ba ka iya gano ya Allah yake to shin da ba ka iya gano wato kenan ba za ka iya sa mai suna ba abin da ya gaya ma kanshi kawai ka tsaya a nan wajen ko ba ka iya kore wanda ya faɗi shin da baka san shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi wanda ya san shi ya ce maka ga abin da ya ce ma kanshi sai kai kuma kake ganin anya a ce ma Allah haka kaga lokaci ne kana zargin Allah kuma zargin annaba a lokaci daya illa shi kyauta mala ce wala fauna anillahi illa ma nafahu an nafsihi ba a kore ma Allah madaukakin sarki komi shi abin da ya kore ma kanshi a cikin littafin shi aw fahu an rasulihi fi sunnati ko kuma manzon Allah ya kore wannan abu ga Allah madaukakin sarki a cikin sunnan shi wala yunfauna anhu bi mujibi uqulihim wa afkarihim ba yi amfani da hankali da tunani kawai a kore ma Allah maɗaukin sarki wani abin da yake tattare da shi fahim la ya tajawazu na wa sunna fi wa wala nafi mun gano wannan da kyau a nan mala ce ba a ƙetarewa a wuce alquran da sunna wajen tabbatarwa ko wajen korewa karka sake ka ƙetare alquran wajen tabbatar ma Allah suna da sifa karka sake ka ƙetare alkur'ani wajen kore ma Allah sifa alkur'ani da hadisi abinda suka yi nuni a kai dole ka tsaya a nan ma da ya ce wa malam yasrih alkitabi wa sunna bi nafihi wa la isbatihi duk abin da alkur'ani da sunna ba zo karar sun tabbatar ko sun kore ba kal arabi wal jismi wal jawhar fa huwa yatawaqqafuna fihi eh fa hum yatawaqqafuna fihi bina'an ala hazal asl al ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a za mu zo mu yi magana akan irin yan bid'a idan suka ce al-ardu me suke nufi da ardu arabu bidat sannan suka ce al-jism me suke nufi da shi ba fa abin da kake tunani ba fa sannan suka ce al-jawhar me suke nufi da al-jawhar duk wannan wasu sunaye ne na Allah madaukin sarki da yan bid'a suka sanya mashi musamman falasifa haka suke kiran Allah wani lokaci su ce mashi al'ard ko ce mashi aljisim ko su ce mashi ina fatan mun gane wannan mai kyau ba da yake fahum yatawaqqafuna fihi bina'an ala hadha al-asl al-azim kawai ka tsaya cik akan abin da Allah madaukakin sarki ya ambata akan abin da shi Allah maɗaukin sarki yake nufi za mu zo za mu bayani kan waɗannan abubuwa a karatunmu da zai biyo bayan wannan da izinin Allah za mu saurara a nan sakamakon ƙurewar lokaci sai yin Allah maɗaukin sarki ya raya maka ratu na gaba fasbanaka Allahun wa biyan duka la'ilaha Allah ila'anta a safirka wato bilai assalamu alaikum